habo sai ga taimata gaba ciniki bai ya samuwa yanda mutane ke bukata a wannan lokaci ne muka samu labarin wai za a ƙara farashin hayar shaguna mun samu haɗuwa da PCA da minista ba mu samu yarjejeniya ba akan wannan magana da muka ga haka suna nawa akan a samu mataki sai muka tattara 'yan kasuwa muka masu bayani akan halin da ake ciki domin su fahimci cewar ba ma iya ɗaukar yaunin ƙarin farashin dangance da irin irin taɓarɓarewar tattalin arzikin yake ciki. A labarin da muka samu farashin zai hau ne sama ga farashin yanzu. Mun cewa 'yan kasuwa su gamu tare da wakilansu da shugabanninsu domin kokowa akan wannan lamari. Su fitar da duk wani lamarin siyasa domin a nan maganar ayyukan rayuwarsu ne don in ba mu haɗu ba wa'annan mutanen ba za su ji tausayin mu ba.